يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله ينادك يوم ثاني تشوى القنوط إلي أكني سكا إن قلت أسنر النبي محمد صلى الله عليه وسلم akwai nau'uka na alkunu har kashi uku waɗannan nau'uka na alkunu dukkansu sun inganta a sunar manzon Allah wannan shine bayanin da za mu gabatar a maimakon darasinmu na wannan rana insha Allah tare da fatan Allah maɗaukacin sarki ya sa mu faɗi gaskiya kuma mu iya aiki da gaskiya alkunuti na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sa ne idan musiba ta auku wannan babu shakka fahimtar malaman sunna ta daidaitu a kan cewa hadisansa sun inganta daga annabi muhammad idan wata musiba ta auku annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin alkunut wannan alkunutin manzon allah yana yin sa ne a kowace sallah ta farin la'a. akwai hadisai da dama na so in faɗi kaɗan daga cikinsu don magana tana da tsawon gaske magana akan alkunuti tana da tsawon gaske amma a takaice akwai hadisi riwaya ta abu huraira wacce take cikin silsilatu sahiha hadisi na 639 abu huraira ya ce innan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana la ya kanutu illa idha da li qaumin au ala qaumin abu huraira dai sahabi manzon Allah ne babu shakka ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya yin alkunut a sallah safarilla sai fa idan zai yi addu'a ta alkhairi ga wasu jama'a ko kuwa zai yi wata addu'a ta musiba akan wasu jama'a wanda kuma ya bi hadisai waɗanda suka yi magana akan alkunutun annabi muhammad babu shakka zai tabbatar da wannan magana ta abu huraira don ku ba shi kadai ya ruwaito hadisi a kan alkunutin annabi muhammad ba sahabban manzon allah suna da yawa wannan magana ta abu huraira kamar kalubale ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sahabbai fiye da mutum dubu ɗari sannan abu huraira ya faɗi wannan magana har a ce maganan nan ba haka nan take ba wallahi da an samu hadisai da yawa waɗanda suka kawo labarin martani daga bakunan sahabban annabi muhammad akwai hadisin da yake cikin sahihul bukhari wanda muka karanta a wancan mako wanda abdullahi bin umar ne ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan an yakin uhudu ya yi alkunot abdullahi bin umar ya ce a cikin alkunut wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a bayan yakin uhudu ya yi addu'o'i a kan wasu mutane waɗanda suke kafirai ne a wancan lokaci yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a Allah ya la'anci Safwan bin Umayya da Suhailu bin Amrin da Alharis bin Hisham wannan hadisin na Abdullahi bin Umar yana tabbatar da maganar Abu Huraira akwai ma riwayar da take cikin sahihul Bukhari hadisi na 4560 da sahihu muslim hadisi na 675 abu huraira ya ce inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam ara da an yad'u ala ahadin auli li ahadin idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana son yayi wata addu'a In ma addu'an nan ta alkhairi ne ga wani ko kuwa addu'an nan wata musiba ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah ya saukar da ita akan wani ƙannata ba'adar ruku'i sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alkunut a bayan ruku'i abu huraira ya ba da misali ya ce faru ba ma ƙala iza ƙala sami allahu liman hamidahu annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi ruku'i ya ce sami allahu liman hamidahu sai ya ce allahumma rabbana lakal hamdu sannan ya ce allahumman julwali dabnal walidi wa salamata bin hisham wa iyasha bin abi rabi'a annabi sallallahu alaihi sallam sai ya yi addu'a ya ce ya Allah ka tseratar da mutanen nan guda uku alwalid ibn alwalid da salamata bin hisham dan uwan abu jahal salamatu bin hisham dan uwa ne ga abu shi abu yana kafiri dan uwansa kuma ya musulunta da kuma iyash bin abi rabi'a dan uwa ne ga alwalid bin alwalid alwalid bin alwalid musulmi ne dan uwa ne ga khalid bin alwalid shi khalid bin alwalid yana cikin kafirai dan uwansa kuma alwalid bin alwalid musulmi ne abu jahar yana cikin kafirai ɗan uwansa salamatu bin hisham musulmi ne waɗannan mutanen guda uku suna cikin garin makka larabawa suna ƙuntata musu sun hana su hijira zuwa madina abu huraira ya ce don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka sunayensu a cikin al'ƙunu yana ta musu addu'a kuma alkunutun bai kare ba bayan annabi ya yi addu'a Allah ya tseratar da alwalid bin alwalid da salamatu bin hisham da iyashi bin abi rabi'a sannan ya ce Allahumma shdud wa ataka ala mabara waje alhasini na kasini yusuf ya Allah ka tsananta ka akan kabilar mabar ka ɗora musu musiba irin farin da ka tsora wa mutane a zamanin annabi yusuf اللهم العن لهيانا ورعلا وذكوانا وأصية عصت الله ورسوله sai manzon Allah ya ce ya Allah ka tsine ma malihiyan da kabilar ri'il da zakwan da kabilar usayya don kuwa ta saba ma Allah da manzonsa kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan alkunuti din ya yi addu'a Allah ya tseratar da wasu sahabbansa kuma ya yi addu'a Allah ya la'anci wasu kafirai alhafizul aini a littafinsa umdatul ƙari a mujallar na sha takwas shafi na ɗari da tis'in da tara ya ce alwalid binul walid wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa addu'a Allah ya tsirtar da shi cikin mutane uku dinnan akhu Khalid ibn al dan uwan Khalid ne amma a wancan lokaci Khalid yana cikin kafirai to shi ma da kafiri ne wa kana mimman shahida badran ma'al mushrikina har ma an yi yakin badar da shi a lokacin da aka yi yakin badar alwalid bin alwalid dinnan yana cikin sojojin kafirai ma'al mushrikina wa usira bayan an gama yakin badar sai aka same shi cikin hursunonin yaki wa afda nafsahu amma sai ya fanshi kansa bayan ya fanshi kansa ya koma maka ya dinga tunani game da wannan addini na musulunci har dai Allah madaukaki ya saka haske a cikin zuciyarsa sun aslama sai ya musulunta ya yi yakin badar yana cikin sojojin kafirai amma ba koma maka kuma Allah ya nufe shi da musulunta fa hubisa makka sai kafirai suka hana shi hijira da shi da waɗancan mutane guda biyu da ɗan uwan abu jahal da kuma babbansa shi alwalid bin alwalid din shine iyashi bin abi rabi'a sai ya haɗu da waɗannan mutane guda biyu alwalid bin alwalid da babban nasa iyashi bin abi rabi'a da ɗan uwan abu jahal suka haɗu sun matawa da huwa wa salamatu wa ayyash المذكورون وهربوا من المشركين suka hadu suka shirya yanda za su gudu su bar makka su yi hijira zuwa ga annabi muhammad a garin madina domin kafirai sun hana su hijira Allah maɗaukaki ya sanar da annabi Muhammad labaransu lallai fa ga wasu sun musulunta a garin makka ga irin halin da suke ciki فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمخرجهم a lokacin da suka fita daga makka a ɓoye Allah ya sanar da annabi a garin madina fada alahun shine fa annabi ya saka su a cikin alkunuti ya Allah ka tseratar da waɗannan mutane uku da suka karbi addinin musulunci Allah ka sa su iso garin nan lafiya manzon Allah ya dinga musu addu'a hadisin yana cikin al-musannaf na al-hafiz abdurrazzaq jabir sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam يتي رفع رسول الله رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الصبح النبي أدقى كنسا دقى ركوئي أركع الكرشي تسلر أصباء صبيحة خمس عشرة من رمضان أصافير قوم شابير قوة الأظمين azumi yana da kwana goma sha biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara wannan alkunuti din idan ya dago kansa daga ruku'i a raka'ar ƙarshe faƙala yana addu'a yana cewa allahun manjul wali dabnal ya allah ka tseratar da alwali binul وسلمة بن هشام وإياش بن أبي ربيعة لا ينتم فدعا بذلك خمسة عشر يوما جابر يتي النبي ياي الدعاء tsawon kwana goma sha biyar wato azumi yana da kwana goma sha biyar manzon Allah ya fara musu addu'a sun hito daga makka tafiyar da ba irin ta yau ba daga makka kafin su zo madina tafiya ce mai tsawo manzon Allah yana ta musu addu'a jabir ya ce manzon Allah bai bar wannan addu'an ba har sai da ya samu kwanaki goma sha biyar hatta idan kama sabi hatu yau min fitri a subahi na ranar sallah a subahin ranar sallah ta raka du'a manzon Allah bai yi addu'an ba bayan ya yi sallar subahi a raka'a ta ƙarshe manzon Allah ya dago kansa bai yi addu'an ba aka gama sallah fasa alahu umar sai sai na umar ya ce ya rasulallah ko dai kayi mantuwa ne kana ta addu'a Allah ka tseratar da alwalidu bin alwalid da salamatu bin hisham da iyash bin abi rabi'a yau dai baka yi wannan alkunutin ba sai annabi ya ce masa awa ma alimta annahum qadimu ashe baka da labari ashe baka sani ba ai sun riga sun iso madina kuma annabi ya faɗi wannan maganar alhali babu wanda ya gansu a garin madina mazan Allah ya ce ma Umar ashe baka sani ba ai sun riga sun izo Jabir ya ce ma huwa yadhkuruhum annabi na cewa ai sun riga sun iso in fataha alaihim tariq sai hanya ta bude kawai kowa ya daga yin ido sai ga waɗannan sahabbai guda uku sun iso ya so bihim alwalid bin alwalid walid bin walid yana gaba yana isowa wa nahaja baina yadayin nabi sallallahu alaihi wa sallam riwayoyi sun zo da dama aka ce yana isa gabar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da isowansa hatta ba sai Allah ya amshi ransa فقال النبي سأل النبي يتيم صحابي هذا الشهيد كنغ شهيدي ana ala hada shahidun kuma ni ina shaida akan cewa wannan yayi mutuwar shahada babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alkunuti a salloli na farilla a raka'ar ƙarshe idan ya ɗago daga ruku'i kamar yadda abu huraira ya faɗa da kuma hadisai ingantattu manzon Allah ya yi addu'a ga waɗannan mutane kuma ya yi addu'a Allah ya la'anci wasu kamar yadda abdullahi bin umar ya faɗa annabi ya yi addu'a Allah ya la'anci safwan bin umayya suhailu bin amrin alharisu bin hisham kuma annabi ya yi addu'a Allah ya la'anci kabilar lihiyan da ri'il da zakwan da usayya saboda sun saba ma Allah da manzonsa. anas ya ba da labari babu shakka labarin yana da tsawo labarinsu yana da tsawo hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 490 hadisin anas bin malik wannan hadisi shi ya takaita labarin waɗannan ƙabilu da annabi ya tsine musu albarka me dalilin da ya sa manzon Allah ya yi addu'a Allah ka tsine makabilar kabilar lihiyan da ri'il da zakwan da osayya anas bin malik sahabin annabi muhammad ya ce ina ra'ilan wa zakwan wa osayya wa bani lahiyan استمدوا رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم على waɗannan ƙabilu sun turo wa annabi jakada suka turo wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum wannan ɗan saƙo da ya iso ga manzon Allah da saƙon waɗannan ƙabilu cewa suna buƙatar annabi ya taimaka ya tura masa wasu mutane waɗanda za su karantar da jama'ansu labarin yana da tsawon gaske wannan shine mafi gajarta yadda anas bin malik ya bayar game da labarin waɗannan ƙabilu to fa amaddahum bi na min al-ansar kunna nusannihim al-qurra fi zamaniki ya ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura musu sahabbansa mutum saba'in waɗannan mutane saba'in muna kiransu alƙurra a makaranta muna kiransu makaranta a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutane ne masu ƙoƙari da rana su tafi su yi kirare su samu abin da za su ci su kawo ruwa gidan manzon Allah wa yusalluna billaili in dare yayi kaɗan suke bacci ibada suke manzon Allah ya zabo waɗannan mutane guda saba'in ya tura su su tafi wajen waɗannan kabilu saboda karantar da su ya rubuta takarda ya ba su hatta kanu bi bi'ir ma'una sun iso wata rijiya da ake kiranta rijiyar ma'una wannan abu ya auku a watan safar ka duba tarihin ibn hisham a juzi'i na uku shafi na 140 ya auku a watan safar hijira tana da shekara hudu manzon Allah ya tura waɗannan mutane guda saba'in sai da suka iso wannan rijiya sai waɗannan ƙabilu suka fito a faƙataluhun suka karkashe waɗannan sahabban na annabi muhammad mutum saba'in wa gadaru bihin suka ci amana waɗannan sahabbai sun isar da saƙonsu ga manzon Allah suka ce ya Allah muna roƙonka ka isar da al'amarinmu ga annabi Muhammad fabalagan nabiye sallallahu alaihi wasallam labari ya iso ga annabi Muhammad Allah ya sanar da shi waɗannan ƙabilu fa sun ci amanarka don kuwa sun kashe waɗannan mutane guda saba'in mutum ɗaya daga cikinsu ne kawai ya tsira labarin yana da tsawo anas ya ce faƙanata shaharan sai manzon allah ya dinga alƙunuti tsawon wata guda ya fi subhi a sallar asubahi a raka'ar ƙarshe manzon allah yana addu'a ala ahaya'in min ahya'il arab waɗannan ƙabilu ri'il zakwan usayya da banu lihayan banu lihayan din nan sa daban ne amma annabi ya haɗa su duka saboda abinda waɗancan suka yi daidai ne da abinda banu lihayan su ma suka yi su ma dai sun yi kisan gilla ne ga sahabban manzon Allah musamman Allah ya ɗauki labarin su ya isar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anas ya ce har ma akwai aya musamman da aka saukar a dalilin su ayar ita ce abinda waɗannan sahabbai suka faɗa kafin a fara yaƙi suka ce ya Allah balligo anna qaumana anna laqina rabbana faradiya anna wa arbana ya Allah ka isarwa annabi labarin al'amarinmu bayan an gama yakin baki ɗayansu Allah maɗaukaki ya zuba su a gidan aljanna a nan aljannan ma suka sake cewa ya Allah ka isarwa 'yan uwanmu labarin abin da ya same mu da kuma makomar da muka samu Allah ya mayar da wannan magana tasu ta zama ayar ƙur'ani anas ya ce har ma muna karanta ta da balligu anna qaumana anna laqina rabbana farabiya anna wa arbana waɗannan ayoyi ne a da daga baya anas bin malik ya ce sai allah ya shafe su daga cikin ƙur'ani amma allah madaukaki ya saka saboda ya zama ishara ga sahabbai wanda duk ya samu makoma irin ta waɗannan to hakika ya yi babban rabu Allah ka nufi mu da samun gidan aljanna to waɗannan hadisai da dama waɗanda suka yi maganganu a kan alƙunutin da annabi muhammad ya yi a sallar asubahi hadisan suna nan daban-daban wasu hadisan a nuna cewa annabi ya yi alkunutin a sallar magriba da sallar alfijir ga waɗannan da muka karanta ire iren su ne mazhabobi guda biyu suka yi riko da su da mazhaba ta ashafi'iyya da kuma mazhaba ta al'imamu malik Allah ya musu rahama waɗannan hadisai ne suka yi riko da su akan cewa alkunuti ya tabbata a sunnar annabi muhammad har ma al'imamun nawawi in ka duba sharhu sahihi muslim a juzu'i na uku shafi na 166 yake cewa walau tarakal qunuta fi subhi sajada lis-sahwi har ma in ka bar yin alqunuti a sallar asubahi sai ka yi sujuda ta rabkanuwa in dai baka yi alqunut ba to fa sai ka yi sujuda ta rabkanuwa sun yi maganganu da dama ka duba almajimu mujallar na hudu shafi na 492 mazhabar al'imamu shafi'i da kuma al'imamu malik kenan hakanan mazhaba ta al-zahiriya mazhaba ta ibnu hazmi ka duba al-muhalla a mujallar na farko shafi na 55 suna da hujjojinsu da dama amma galibin hujjojin wato hadisai ne waɗanda ba su da tabbacin cewa annabi muhammad ya yi riko da alkunuti a bayan sallar asubahi har abada bi ma'ana zuwa mutuwarsa illa dai akwai riwaya kuma ta anas wacce a cikin ta anas bin malik yake cewa inna nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama shaharan ya yad'u alaihim ثُمَّ تَرَكَهُ annabi ya yi alƙulu tsawon wata guda a kan waɗancan kafirai daga baya sai ya bari fa’amma fi subhi falam ya zal ya ƙunutu hatta faraka duniya amma ita sallar asubahi annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar yin alkunut a cikin ta har duniya in ji anas bin malik kuma al-imam hakim ya inganta hadisin amma hakika mafi yawan malamai sun ce hadisin bai inganta ba ka duba silsilatu ba'ifa hadisi na 2238 haka nan tafsihu du'a littafin bakar abu zai Allah ya ji gansa shafi na 460 ala kulli halin babu wani malami wanda ya yi magana mai gamsarwa a tattare da matsala ta alkunuti kamar ibn al-qayyim al-jawziya a cikin zadul ma'ad mujallal na farko shafi na 307 bayan ya ce wannan hadisin dai bai inganta ba hadisin da ake cewa anas ya ce annabi sallallahu alaihi bai bar yin alkunut a sallar asubahi ba har yabar duniya ibn qayyim yana cikin malaman da suka nuna cewa hadisin bai inganta ba sannan ya ce wa qannata fil fajr ba'da ruku'i shahran babu shakka annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi alqunut a sallar asubahi bayan ya tsago daga ruku'i tsawon wata guda sun ترك القنوت amma fa daga baya annabi ya bar yin alqunut walam yakun min hadihi alqunutu fiha da'iman bai kasance yana daga shiriyar manzon lura da abin da ya hada za ka gamsu ibn al ya yace wa min al-muhal abu ne wanda ba zai yiwu ba abu ne wanda ke wato kana iya ce masa impossible abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallama kana fi kulli gadatin da'ati dalihi min ruku'i a ce a kowace rana a sallar asubahi bayan annabi ya dago daga ruku'i zai yi alqunut wa yarfa'u bi dhalika sautahu annabi ya daga muryarsa wa aminu alaihi ashabuhu sahabbansa su riƙa yin amin da'iman kamar yadda hadisin ya nuna annabi ya yi ta yi a koda yaushe ila an faraka duniya dai ya bar duniya a kowace rana annabi yana yin alkunut ya ɗaga muryarsa sahabbai suna amsawa bai bari ba har ya bar duniya thumma kunu yakunu zalika ma'luman inda al'umma sannan a ce ba a san haka ba bal uhu aksar ummatihi a ce mafi yawan al'ummata sun yi watsi da hakan wa jumhuri ashabihi mafi yawan sahabbansa a ce ba su sani ba bal ibn al-qayyim yace kulluhum dukkan sahabban annabi Muhammad a ce ba su san haka ba zai yiwu a ce manzon Allah yana alkunut a ko da yaushe a sallar asubahi har ya bar duniya sannan kuma sahabban ba su sani ba hatta ya kula man ya kula minhum har dai a samu daga cikin sahabbai wanda zai ce innahu muhdasun yin alkunut a bayan sallar raka'a an ɗago daga ruku'i a sallar asubahi bid'a ne kama kala sa'ad bin farik al-ashdari qultu li abi ya abati innaka qad sallaita khalfa rasulillah wannan mutumin yace na tambayi babana nace masa kayi sallah a bayan manzon Allah wa abi bakri sallah a bayan sayyidina abubakar wa umar ka yi sallah a bayan sayyidina umar wa usman wa ali radiyallahu anhum ha huna wa bil kufa منذ خمس سنين فكانوا يقتتنون في الفجر شن سن كسانچه يقنتون في الفجر سنا القنوت اصلر الصبح kai sallah bayan annabi muhammad haka nan sayyiduna abubakar sayyiduna umar sayyiduna usman sayyiduna ali shin suna yin alkunut a bayan sallar asubahi kullum fa qala sai sahabin ai bunayya ya kai dana muhdasun bid'a ne ibn al-qayyim yace har kuma a samu sahabin da zai faɗi wannan magana ba dai a ce annabi yayi ta yin alkunut har ya mutu bai bari ba da ba za a samu sahabin da ya danganta yin alkunut a koda yaushe da cewa bid'a ne ba hadisin ashabu sunan suka ruwaito da al'imamu imamu ahmad wa qala tirmizi al-imamu tirmizi ce hadisin hasanun sahihun hadisi ne mai kyau ingantacce yana cikin irwa'ul galil hadisi na 435 ibn al-qayyim yace wa zakara dara qutni an sa'id ibn jubair sannan ga labarin da addaru qutni ya ruwaito daga sa'id ibn jubair tabi'i qala sa'id ibn jubair yake cewa أشهد أني سمعت ابن عباس يقول na shaida cewa na ji sahabin annabi muhammad abdullahi dan abbas yana cewa innal qunuta fi salatil fajr bid'a yin alkunut a sallar asubahi kullum bid'a ne yace na shaida cewa na ji abdullahi dan abbas ya faɗi wannan magana wancan sahabin ya tabbatar da cewa yin alkunut a kullum bid'a ne sannan abdullahi bin abbas shi ma ya ce bid'a ne duk da shi ke riwaya ta abdullahi bin abbas ba ta inganta ba ka duba irwa galil hadisi na 439 al-imamul bai shi ma ya ruwaito daga abi mijlad kala yace sallaitu ma'a ibni umar salata subhi nayi salla da abdullahi dan umar falam yaqnut ban ji yayi alqunuti ba fa qultu lahu sai na ce masa la araka taqnutu ban ga kana alqunuti ba abdullahi dan umar shi ma sahabin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam wannan tabi'in yace yayi sallar asubahi tare da shi bai ga ya yi alkunut ba sai ya tambaye shi ya ce mai ya hana ka ka yi alkunut faƙalu sai ya ce la ahfiruhu an ahadin min ashabina bai kiyaye ana haka ba daga wani cikin yan uwan musahabban annabi muhammad yana sharhu ma'ani asar mujalladi na farko shafi na 246 da as kubra littafin al-imam al-baihaqi mujalladi na biyu shafi na 213 don haka ibn al-qayyim al-jawziya yace wa min al-ma'lum bid-darura abu ne wanda ke sananne anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam law kana yaqnutu kullu gadati da dai annabi yana al alqunuti a kowace safiya wa yad'u bi hadha ad-du'a yana irin wannan addu'a wa yu'minu sahaba sahabbai suna cewa amin da dai annabi na yin haka kullum lakana naqlul ummati lidhalika kullihim ka naqlihim li jahrihi bil qira'ati fiha wa adadiha wa waqtiha kamar yanda aka ɗauko labarin yadda annabi yake bayyana karatun sallah kamar yadda aka ɗauko labarin yadda annabi yake yin sallah adadin raka'o'i da lokutan da annabi ke salloli ibn al-qayyim yace lalle da an dauko cewa annabi yana alqunuti a kullum saboda abu ne wanda ake yin sa a kullum a kullum annabi yana bayyana sallah yana boye wata sallah an san adadin raka'o'insa an san lokutan da yake sallah don haka aka samu hadisai daban-daban masu ɗimbin yawa da dai a ce annabi yana alkunuti a kullum ibnul qayyim yace yadda aka ɗauko labarin annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyana karatun sallah da adadin raka'o'in sallah da lokutan sallah da kamar haka aka ɗauko labarin manzon Allah yana alkunuti saboda kasancewar abu ne wanda ake yinsa a kullum zai zamanto kowa ya sani ابن القيم yace wa in jaza alaihim أمر amri منها qunut minha in kuwa har zai yiwu sahabbai su wofintar da al'amarin kunuti su yi jaza to kuda daidai ne a ce sahabbai sun yi watsi da ɗauko labarin yadda annabi yake sallah wala farka dan ku babu bambanci tunda har sahabbai ba su yi watsi da bayani ga mutane yadda annabi yake bayyana karatun sallah da inda yake boyewa ba da adadin raka'o'insa da lokutan sallan sun yi ta bayani sahabbai da dama to bai kamata a ce kuma sahabban nan al'amarin alkunut a sallar azubahi ya ɓuya musu ba kamata ya a ce sun ɗauko wannan ma kamar yadda suka ɗauko waɗancan wabi hada tariq don haka ibn qayyim yace ta wannan hanya alimna annahu lam yakun hadiyuhu al-jahr bil basmala kull yawm wa layla khamsa marrat da'iman mustamirra ta haka ne muka san cewa ba sunnar annabi bace a ce annabi yana bayyana bismillah in zai karanta fatiha ko zai karanta sura da dai annabi yana cewa bismillahi kafin ya fara karatun fatiha da sura yana yin basmala a bayyane na'am ana so a yi basmala a goye amma da dai a ce annabi yana bayyana basmala a farkon karatun sura in ma fatiha ko kuma wata sura saboda yawan sallan da annabi yake masahabbai da labarin ya yawaita sun mai zai aksarul ummati zalika ba zai yi a ce annabi yana haka ɗin sannan mafi yawan sahabbansa su yi watsi da labarin ba su gaya wa mutane ba wa dai alaiha koko a ce al'amarin ya ɓuya ga sahabbai wa haza min muhal yace wannan yana cikin abubuwan da ba su taɓa yiwuwa ballau kana zalika waqi'an da dai abce abin nan mai aukuwa ne lakana nakalhu ka naqli adadi salawat da kuwa yanda aka ɗauko adadin sallolin da annabi yake yi a rana wa adadin raka'ati da adadin raka'o'in da manzon Allah yake yi wal jahari da inda annabi yake boye sallah yake bayyana sallah wal ikhfat da inda yake boye sallah wa adadin sajadat da adadin sujuda da yake a kowace raka'a wa mawadi'il arkan wa tartibiha da yadda ake jera sallan da rukunnanta sahabbai suka ɗauko labari akan haka suka ba ma tabi'ai tabi'ai suka rubuce da dai a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana alkunuti a kullum da sahabbai ba su ɓoye ba ji ibnul qayyim jawziya kuma wannan magana tana kama hankali ba zai yiwu a ce manzon Allah ya zauna da sahabbansa shekaru 23 yana karantar da su an fara alkunut a bayan yakin uhudu manzon Allah ya samu kamar shekara takwas kafin ya bar duniya waɗannan shekaru takwas a ce annabi a kowace safiya yana yin alkunut kuna ganin zai yiwu a ce an rasa sahabi guda ɗaya wanda ya ɗauko hadisin nan ya faɗa a cikin sahabbai sama da mutum dubu ɗari waɗannan sahabbai ku su suka ruwaito mana yadda annabi yake sallah a kullum adadin sallan da ake a kowace rana da adadin rakawo'in kowace sallah da inda annabi yake bayyanawa da inda yake boyewa da azkar da ake a sallah inji ibn al-qayyim al yace ba zai yiwu a ce sahabbai sun yi watsi da al'amarin al-qunut a sallar asubahi sannan su dauko bayanin siffar sallar manzon Allah su yi bayani ma al'umma ba don haka ibn al-qayyim ya ce wal insafu alladhi yartabihu al-alim al-musannif adalci wanda malami mawallafi zai yarda da shi in dai za ka yi adalci to dole ne ka ce annahu sallallahu alaihi wasallama jahara wa asarra waƙanata wata raka annabi ya bayyana karatunsa a sallah ya sirranta karatunsa a sallah annabi ya yi alkunuti a sallah amma fa annabi daga baya ya bar alkunuti a sallah domin haka hadisai suka tabbatar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallarsa ibn al-qayyim yace wa kana israruhu aksara min jahrihi annabi ya bayyana al-qunut ya kuma boye boye wasa ta hi bayyanawar wa tarkuhu al-qunut aksara min fi'lihi boye al-qunut da annabi sallallahu alaihi wa sallam barin al-qunut da manzon Allah yayi ya fi yawa akan yin al-qunut din da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi fa innahu innama qannata inda nawazil annabi yayi alqunut ne kawai a lokacin da musiba ta sauka liqaumin yayi alqunuti ga wasu sahabbansa yayi musu addu'a Allah ya tseratar da su wali du'a'i ala akhari annabi yayi addu'a a kan wasu al'ummomi wasu waɗanda suka shirya yaƙin uhudu da kuma wasu kafirai waɗanda suka kashe sahabbansa mutum saba'in sun matarakahu daga baya fa annabi ya bar alkunut lamma kadima man da a lokacin da waɗancan sahabbai waɗanda annabi ya musu addu'a Allah ya tseratar da su a lokacin da suka iso madina sai annabi ya bar yin alkunut domin dama yana alkunut ɗin ne saboda Allah ya tseratar da su a lokacin da waɗancan kafirai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu addu'a wa takhallasu min al'asir waɗancan sahabbai suka kubuta wa aslama man da'a alaihim wa ja'u na waɗancan kafirai kuma da annabi ya yi musu addu'a Allah ya la'ance su sai ga su daga baya sun taho ga annabi Muhammad sun tuba tun da sun tuba shi ke manzon Allah sai ya bar sai ya bar yin alqunut fa kana qunutuhu li aribin kaga kenan annabi yayi alqunut ne saboda wani dalili wanda ya bijiro falamma zala a lokacin da wannan dalili ya kau taraka alqunuta sai manzon Allah ya bar yin alqunut walam yaqtasa bil fajr alqunut bai keɓanci sallar asubahi ba بل كان يقنط في صلاة الفجر والمغرب من ظن الله ينائن القنوط أصلر الفجر ينائن القنوط أصلر مغرب ذكره البخاري الإمام البخاري يكاو حديث لدى أنس بن مالك وقد ذكره مسلم عن البراء الإمام مسلم ما يروي توشي لدى البراء بن عازب وذكره آه، وذكر الإمام أحمد عن ابن أباس الإمام أحمد يرويته حديث عبد الله بن عباس قال عبد الله بن عباس يتي rasulullahi رسول الله شهرا متتابعا manzon Allah ya ɗauki wata guda tur yana yin alkunut nan a wasu salloli yake yi anas bin malik ya ce a sallar alfijir da kuma sallar maghrib wato sallar asubahi da sallar magriba hakanan albara bin azib da abdullahi shi kuma riwaya ta abdullahi bin abbas sai ya ce annabi ya sallolin nan guda biyar gaba ɗayansu manzon Allah ya yi musu alkunu fi duburi kulli salatin a ƙarshen kowace sallah idza qala in yace sami Allahu liman hamida minar ar akhira a raka'ar ƙarshe yad'u ala hayyin min bani sulaim Abdullahi dan Abbas yace tsawon wata guda annabi ya dauka yana addu'a Allah ya la'anci wata kabila a wasu ƙabilu da suka hito daga dangin banu sulaim ri'il zakwan usayya wa yu'minu man khalfahu abdullah ibn abbas yace kuma sahabbansa suna yin amin don haka maganar ibn al-qayyim magana ce ta gaskiya duk mutumin da yake son yayi riko da gaskiya game da matsala ta al-qunut babu shakka tilin ke koma ga maganar ibn al-qayyim al da dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi riko da alkunut yana yin ta dindindin har mutuwarsa tsawon shekaru takwas ɗin nan ba zai yiwu a ce sahabbansa baki ɗaya sun yi watsi da al'amarin ba su ba da labari ba kamar yadda suka ba da labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alkunut a kan waɗancan ƙabilu kuma suka ce daga baya manzon Allah ya daina alkunut da a ce annabi ya ci gaba da yi tabbas da labarin ya inganta daga sahabbai masu yawa don haka mafi inganci shine kada mutum ya yi alkunut sai faɗin an samu dalili irin wanda ya auku a zamanin annabi muhammad akwai mutane da dama da suke kirkiro alkunuti mara dalili saboda wata matsala ta samu sai mutum ya kirkiro makansa alkunuti kada mu manta ko zamanin manzon Allah akwai damuwa iri-iri akwai damuwa na talauci akwai damuwa na fari akwai damuwa na ambaliyar ruwa da sauransu shin da mu da annabi waye fi sanin darajar alkunuti amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin alkunut ba sai akan dalili guda biyu imma addu'a Allah ka tseratar da wasu mutane da suka shiga musiba ko kuma addu'a Allah ka la'anci wasu mutane saboda hukuba da suka yi wa musulmai ai zamanin manzon Allah ana samun waɗannan damuwoyi daban-daban amma manzon Allah bai taɓa yin alkunuti a kai ba don haka taƙaita alƙunuti a kan sababinsa shi ne mafi inganci duba sahihu fiqh sunna da malamin ya kawo bayani a mujallabi na farko shafi na 367 alƙunuti na biyu wanda ya tabbata a sunnar manzon Allah shine alkunuti a sallar witiri wannan alƙunutin wata rahama ce ga mabiyin annabi Muhammad rahama ce gare mu baki ta wucin gadi babu laifi don ka saka ta a sallar wuce tabbas hadisai da dama sun inganta cewa annabi ya yi alkunuti a sallar wuce akwai hadisin ubayyu bin ka'ab yana cikin sahihu sunan ibn maja hadisi na 978 irwa'ul galil hadisi na 426 أبي بن كعب يتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع manzon Allah ya kasance yana yin witiri sai ya yi alkunut kafin ya yi rukudi ubayyu bin ka'ab ya ce idan annabi ya yi witiri yana yin alkunut kafin ya yi rukudi akwai kuma hadisin jikan annabi muhammad al-hassan bin ali wanda al'imamu tirmizi al'imamu abu dawud da al'imamu tirmizi da al'imamu nasa'i da ibn maja duka sai ruwaito hadisi ne ingantacce al-hassan bin ali jikan annabi muhammad ya ce allama ne jaddi kakana ya karantar da ni alhassan bin ali ya ce kakana rasulullahi manzon Allah ya karantar da ni kalimatin wasu kalmomi a ƙuduhunna fil filwitiri idan na zo yin wutiri in yi su rinka cewa allahumma hdini fi man hadaita wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma a'taita wa qini sharra ma qadaita فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت حديث لما لمن آه، حديثي لداما سن انجن تاشي هرما الامام الترمذي ينا كيوا لا نعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا احسن من هذا duka hadisan da suka ruwaito addu'o'i yanda ake addu'a a cikin alkunuti babu hadisin da ya fi wannan kyau ji al'imamu turmizi hadisin jikan annabi muhammad alhassan bin ali ya ce annabi ya karantar da ni allamani jaddi rasulullah kakana manzon allah ya karantar da ni in ringa yin wannan alkunuti din a cikin sallar wikiri hadisin yana cikin sahihu sunan abu dawo hadisi na 4281 sahihu sunan ibn majah hadisi na 975 sahihu sunan tirmidhi hadisi na 2820 babu shakka hadisi ne ingantacce kun ga ashe yin alkunut a witiri abu ne mai kyau har ma annabi yake koya ma jikansa ga addu'an da za ka riƙa yi in ka zo alkuno a dalilin haka ne malamai da dama suke cewa bai kamata mutum ya ɗauko doguwar addu'a yana yi a cikin alkunoci ba da a ce doguwar nan tafi da annabi ya koya ma jikansa da dama akwai waɗanda suka taƙaita akan wannan addu'a amma babu laifi don an ƙara matukar addu'an ba ta saba ma manzon Allah ba hadisi na uku shine hadisin sayyiduna ali ashabu sunan baki ɗaya sun ruwaito shi ka duba irwa'ul galil hadisi na 430 sayyiduna ali shine mahaifin Alhassan hasan bin ali sayyiduna ali shi ma yana alkunuti a witirinsa yana addu'a Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatika wa a'udhu bi mu'afatika min uqubatika wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an an ta kama asnaita 'ala nafsika babu shakka wannan alkunuti a sallah ta abu ne wanda ya tabbata a hadisai masu yawa daga bakin annabi Muhammad don haka wannan shine nau'i na biyu na alkunut wanda ya dace musulmi ya yi riko da shi in ka duba umdatul kari a mujalladi na bakwai shafi na 28 ya ce malaman sunna da yawa sun ce tsawon shekara in ka ga dama kowane wutiri sai ka yi alkunutin nan babu laifi don ka yi haka ba ka yi bidi'a ba wannan alkunutin da dama sahabban annabi muhammad sun ba da labari akwai abdullahi bin mas'ud akwai albara'u bin azib da sayyiduna ali abdullahi bin abbas abu musa da alhassan jikan annabi da ma al-husaini dan uwansa jikokin manzon Allah ka duba sharhu sunna littafin al-imam al-bagawi mujalladi na biyu shafi na 245 waɗannan sahabbai dukkansu suna cewa ana yin alkunut na witiri kafin a yi ruku'i ne wancan alkunutun da muka yi bayani alkunuti ne wanda annabi yake yi idan musiba ta sauka yana yin ne a bayan ruku'i amma alkunuti na witiri ana yin ne kafin a yi rukuɗi. duk da shuke malaman nan sun ce daidai ne ka yi tsawon shekara mafi dacewa a fahimtar malaman suna da dama shine ka yi shi wani lokaci ka bar shi wani lokaci wato ba wajibi ba ne in ka ga dama ka ɗauka a kullum kana yi babu laifi don akwai waɗanda suka tsananta magana a kansa har ma suke cewa wajibi ne a shi ne al'imamu shaukani ya musu martani a cikin fathul qadir a mujallar na farko shafi na 306 da ma shafi na 359 ka duba al-mawsu'atul fiqhiyya al-muyassara mujalladi na biyu shafi na 128 babu laifi don kayan riko da yin alkunut a dukkan wikirinka amma dai ka sani ba wajibi ba ne kuma shi wannan alkuluti din wanda ake yin sa a witiri ana yin sa ne kafin a yi ruku'i ba bayan an yi ruku'i ba me ya dalili akwai hadisin anas bin malik asim ya rawaito hadisin yana cikin sahihul bukhari hadisi na dubu ɗaya da biyu asim ya ce ya tambayi Anas bin Malik ya ce masa kad kana al-qunutu qabla ar-ruku'i aw ba'dahu shin al da annabi yake yi a lokacin da musiba ta auku ko a lokacin da zai zai la'anci wata al'umma yana wannan alƙunutin kafin ruku'i ne ko ko bayan ruku'i qala sai ya ce ƙablahu kafin ruku'i ne kala yace fa inna fulanan akhbarani anka annaka qulta ba'da ruku'i kai ka ce bayan ruku'i labari ya iso mana haka sai yace ka kadaba wanda ya faɗa maka haka bai faɗi gaskiya ba innama kanata qanata rasulullahi ba'da ruku'i shaharan alkunut wanda annabi yayi a bayan ruku'i wata ɗaya ne kawai urahu kana ba'asa qauman yuqalu lahumul qura'a زهاء سبعين رجلا إلى قوم من المشركين فقنت رسول الله شهرا يدعو عليهم أنس يتي النبي ياي القنوت أباين ركوئي نوتائيني كوي ألوك تشند يي الدعاء أكن وطن شنكا في ريد سكي كسن جلا جسهبان سمتو سبعين bayan wannan lokaci in dai annabi zai yi alkunut bi ma'ana a witiri manzon Allah yana alqunut din nan kafin ruku'i ne ba bayan ruku'i ba amma alqunut wanda annabi yayi saboda addu'a ga waɗancan al'umomi yi shi ne a bayan ruku'i shine malamai suke cewa faqad nafa Anas bin Malik an yakuna ba dan ruku Anas bin Malik ya musanta cewa alqunut yana zuwa bayan ruku'i fa haza yufhim wannan magana tana fahimtar da cewa anna qunutal witr yuf'alu qabla ruku'i alkunut da mutum zai yi a sallar witri ana son yayi shi ne kafin ruku'i amma ba'da ruku'i alqunutun da ake yin sa bayan an yi ruku'i fa inna ma huwa qunutun nazila shine alkunut wanda ake yi saboda saukan wata musiba hina du'a ala ahadin a lokacin da za a yi addu'a akan wata al'umma lokacin da annabi ya yi addu'o'i na la'antar wasu mutane